Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin Jeddah na kasar Saudi Arabia matakin karshe na ziyararsa zuwa yankin gabas da tsakiya inda ya taso kai tsaye daga birnin Tel Aviv a jiya Juma'a dan sa'o'i kaɗan bayan da masarautar Saudi Arabia ta sanar da buɗe sararin samaniyar ta ga dukkan masu safara wanda ya kawo ƙarshen haramcin da ƙasar ta ɗora akan zirga-zirgar jiragen sama zuwa da dawowa daga Isra'ila. matakin da wata kyautatawa ce daga riyada a matsayin wani bangare na inganta dangantaka tsakanin isra'ila da kasashen larabawa yayin da suke adawa da barazanar iran biden yana ikirarin sakamakon yunkurin gwamnatinsa ne a yankin gabas da tsakiya ta ƙara samun daidaito da kwanciyar hankali yayin da aka dade ana tattaunawa akan wannan buɗe zirga-zirgar jiragen sama a yanzu za a iya cewa tattaunawar diflomasiyya na tsawon watanni tsakanin gwamnatin sa da saudiya a ƙarshe abin ya tabbata a yau zan zama shugaban amurka na farko da zai tashi daga isra'ila zuwa jidda a saudiya biden yana faɗa a wata sanarwa jama'an amurka da na ukraine sun ce na'urorin roka da amurka ta baiwa ukraine na yin tasiri sosai a yaki da ake yi da rasha inda suke taimakawa sojojin ukraine wajen dakile ayyukan sojan rasha a yankin gabashin donbass wani babban jami'in sojan amurka da ke tattaunawa a kan yakin wanda ya nemi a sakai sunansa ya ce na'urorin rokan da amurka ke kawowa da aka fi sani da himars a takaice suna da matukan tasiri a yakin da ake yi da rashan kakakin ma'aikatar tsaron ukraine alexander Motuzianik shi ma ya bayyana irin rawar da na'urorin roka masu cin dogon zango na himal ɗin ke takawa Motuzianik ya faɗa a jiya juma'a ta gidan talabijin ƙasar cewa a cikin makonni da suka gabata sama da kayayyakin aikin sojan makiyan talatin ne aka lalata sakamakon haka an rage karfin rasha na kai harin soja labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban somaliya hassan sheikh mahmud na wata ziyarar aiki a kenya domin karfafa alakar da ke tsakanin kasashen biyu bayan takun tsaka na baya-bayan nan kan harkokin kasuwanci da kan iyakar teku dangantaka tsakanin kenya da somaliya ta taɓarɓare a 'yan shekarun nan a watan disambar shekarar 2020 mogadishu ta yanke hulɗar diflomasiyya tare da zargin nairobi da yin katsalandan a cikin harkokinta na cikin gida bayan da shugaban kenya uhuru kenyatta ya karbi bakoncin shugabannin siyasa daga somaliland wata jihar da ta balle da gwamnatin tsakiya a somaliya ta ce bata amince da ita ba ziyarar da sheikh mahmud ya kai a kenya ita ce ta farko tun bayan takaddama akan iyakar teku tsakanin somaliya da kenya kotun duniya ta yanke hukuncin cewa a gyara kan iyakan ta yadda somaliya za ta samu ikon yawancin yankin mai arzikin mahi na tekun indiya kenya ta ki amincewa da hukuncin nairobi da mogadishu sun amince a watan oktoba shekarar 2021 cewa nan ba da jimawa ba za su cimma matsaya ta sulhu kan rikicin iyakar tekun da ya haifar da rashin jituwa tsakaninsu a ƙarshe gwamnatin birtaniya ta faɗa a jiya juma'a cewa za a bawa duk wanda ya kai shekaru hamsin ko kuma sama da haka kashi na hudu na rigakafin cutar coronavirus a cikin bazara lamarin da ya rage yawan shekaru masu karɓar rigakafin daga 65 da aka sanar a baya ma'aikatar lafiya ta ce ta amince da shawarwari daga mai bada shawara ga birtaniya mai zaman kansa akan rigakafi game da shirin rigakafi na kakar bazara haka hakanan za a bada allurai na hudun ga ma'aikatan kiwon lafiya da masu kula da tsofaffi da waɗanda ke da shekaru biyar zuwa sama masu yanayin lafiya da zai sa su kasance cikin haɗari ga mummunan rashin lafiya daga covid-19 Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. shauki. Shi ne shirin da ke sauke hawan jini. Hawan jini. A bari ya huce BOA radio suke yi. Ba shirin da ke sauke hawan jini. A bari ya huce BOA radio suke yi. Wannan shirin akwai faɗakarwa. Faɗakarwa. Ya yi fita wurin nishaɗantarwa. Nishaɗantarwa. Sannan akwai abin ilmantarwa. Ilmantarwa. Shi yasa shirin yake birge. harakar mu mun shaida shirin gaba ya manta mu Grace alkhairu alƙara farin jini amin amari ya huce BOA bai dubin masoyi bari wuce na sada zumunci a bari ya wuce na yayi kunci BOA rediyo sashen Hausa kai faɗi. Faɗi. Wana so yi shi cikin daɗi. Daɗi. Dabbobi ma na san daɗi. Daɗi. Ɗan adam da ke tara zumuɗi. Zumuɗi. BOA rediyo kun burge ni. Kwarai sirri. Amma yau ta mai shi ba shi ƙani ƙani. taro. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya gudun naku. Lafiya lau ya ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ya gyara. Wannan dai ruwan ne banna baba. Allah sarki. Kai kai kai ka san yawan wuraren da wutar lantarki ta katse. Haka. hanyoyi suka toshe itatuwa suka tuge gidaje su kai ah, ko dan kusa da mu virginia da sauran bangaren maryland ba dan ba to mu dai muna cikin masu rai da lafiya sai hmm, godiya gaskiya ne sai godiya gaskiya To Allah ci gaba da kiyaye mu. Amin summa amin, amin summa amin. Barka kuma da sallah har yanzu. Eh barka ka dai. Allah bai bai ta muna. sa wuce kara mun lafiya haka Amin, amin, amin. Hmm. Allah nuna mana ta baɗin baɗin baɗaɗa. Amin, amin. To, baba bari mu buɗe wannan babi a yau da mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan honorable alhaji bukar dauda da na alhaji muhammad mustapha gaidam waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu anwar Muhammad Gaidam da kuma Hadiza Muhammad Mustapha Gaidam. wanda za a yi za ɗaura wannan auren ne ranar 29 ga wannan wata na yuli a babban masallaci da kuma cibiyar islamiyya da take da matar da karfe biyu na rana bayan sallar juma'a to Allah ya ba da ikon zuwa Allah ya sa an yi adace Allah kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin sabba amin. To sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Umar Faruk Mahmud wanda aka fi sani da Alhaji Afirka tsohon ma'aikacin gidan rediyon Chess FM na daurin auren yarsu Munaya Mahmud wadda ke zaune a Birmingham, England. da angonta umar faruk da za a ɗaura a masallacin gidan hajiya fatima binta habib a la paz wanda za a yi a yau asabar 16 ga watan yuli da misalin karfe 10 na safe iyayen amarya je su ne yushau mahmud da wakilu mahmud da armiyau mahmud da alhaji idris bin idris to allah ba da zaman lafiya ya ba da a ɗayi ba to kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga malam lambo da niger mazaunin birnin new york na rasuwar matan kawunsa alhaji bebe wanda ake kira da hajiya dige a birnin kwanni wadda ta rasu a ranar juma'a ranar arfa kenan ta'aziyya zuwa ga 'ya'yanta asuman aku da ali da isa da kuma dima da iyayensa wato baba ali da baba hassan da baba hashimu da baba jadi da baba buba da baba sarki da baba dan tsofi da audun bukka dukkaninsu a birnin kwanni to allah ji kan hajiya jije ya gafarta mata ya liƙa sauran magabata baki daya amin kuma amin mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi ran da zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta masu ya'ya na sun yi ta kuka sai suna fadi ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida maliman ya zo min sallah domin ni na tafi tun dama ai na adana likafani na matata ita za ta min wankan gawa ta min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na gaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai da zafu ka fada da ka fada

wata mota mai suna Toyota ciki za a sani ana mai da iyali iyalina motoci na gidaje na arziki na duka na basu da gani sheli kafani ba takalmi an kai makabira za a sani kabari an kai makabira za a sani kabari gemu an aje ni bakin kabari minti biyu la ilaha illallah muhammadu rasulillah ana faɗi sai a sani a rufe ni malam yayi addu'a dangi su yi addu'a yaya su yi addu'a abokai a yi addu'a allahumma salli bayan an karanta kowa ya watse ya saurani da matambaya mala'ika ya zo ya ce min marabuka na dace sai in ce mai rabi yamma in ban dace ba in ce mai wasu ne ka kuku Allah Allah la ilaha waka wa'azi ne ga mutane babba ya yaro tsoho tsohuwa an tafi alhaji kana da arziki ka tafi tallaka babu arziki ka tafi mai kano ya tafi bai dawo ba shaddon ya tafi ba mu ji komai ba to annabi ma ya tafi bai dawo ba ashe duk wanda ya tafi baya dawowa ya ishi jama'a kuma mu da zumunci gaisuwar fata alheri uh, ta abar ya huce zuwa ga Tahiru hashimu garin yarima a karamar hukumar gasol jihar taraba najeriya sai nasiru uban shahada birnin kebbi da alhaji murtala mai gida kwantagora jihar niger sai Mohammed mai kayan miya oji gombe da idris m idris da mata Damaturu. Gaisuwa a bari huce zuwa ga Sanusi Alasan Sa'ad Shagarda ga Taraba da Mohammed A. Dodo Garba Shede da Ciku ɗan Yarbawa Barbarejo Accra Ghana to baba yi sa haka ne Barbarejo? <laughs> Barbarejo. A haka ne ko to. <laughs> barbare a kara ghana sai adam muhammed gito chadi da aminu alhaji bukari dokoro niger to silamu mini bar allah ya sa kai ma mm. da abdullahi jibrila kiribi kamaru da alhaji Muhammad wakil a jihar yobin Najeriya wannan gaishe gaishe kan an an an an an hada kwarai kuwa Afirka baki ɗaya ne haka <laughs> gaisuwa a bar ya huce ga Muhammad Salisu kauren na boda baban Abdulsamad da mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Batawali sai distinguished senator sahabi ya'u kaura wato gaisuwar wannan ta fito ne daga hannun mahmud salisu Kauran na boda da mai martaba emir na Kauran na moda malam sanusi muhammad ahmed asha sai alhaji sanusi walin kaura da alhaji ibrahim shamakin zamfara sai malam abu kaura mutum abin tsoro ne aikuwa gaskiya sanusi nasiru baban afnan sai sanusi muhammad dan galadima mtd kauren na moda da abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauren na moda da malam ahmed telan gayu bakin kasuwa kauren na boda da kuma mubarak s yaƙi busau da ɗaukacin 'ya'yan ƙungiyar muryar talaka reshen jihar zankara da fatan sun yi sallah lafiya masha allah to sai kuma gaisuwar barka da sallah da kuma ta huce zuwa ga alhaji lukman abbas mazaunin new york da yake ziyara a ghana mai luke spring water sai kuma hajiya sa'a mai firar aljanna da alhaji lawan makeri da hajjara mutu mista lady butika a kumasi da malam mahe shak yayin abin da matarsa hajiya zainab da kuma alhaji mamun sarkin yankin faila da matarsa hajiya fauziya to sai kuma sarkin faila na kwadama kankabiya ko kuma kibi alhassan da alhaji amadu shamo gidan mai suna da alhaji ali gidan mai suna da alhaji gado gidan mai suna da alhaji bili gidan mai suna da uwar gidansa hajiya modern bili dukkaninsu a fadama to sai kuma mai martaba sarkin fadama alhaji ridwan abbas wato babban wakilinmu a kasar gada kenan sai kuma babban limamin kasa national chief imam shak usman nusha rubutu mai fadama mai gane baki ɗaya kenan da kuma sarkin faila na new york alhaji awwalu da kuma sarkin faila na new york na da alhaji saluhu da galadiman faila alhaji abdullahi baturi fili wanda aka fi sani da bature fili dukkaninsu da fatan an tashi lafiya kuma an yi sallah lafiya. To amin sai kuma wannan gaisuwa daga Alhaji Haruna wakili Ashaka shugaban mahauta na garin Ashaka a karamar hukumar Funakaye jihar Gombe. Wanda yake gaida Alhaji Dr. Bala Bello Tinka da Alhaji Abubakar Yarima Madakin Gadam. da Sani Adamu da Wanau. Allah ya sa da wani waɗannan haka ne da bako mai nama ashaka da kuma babba haruna bajuga da fatar sun tashi lafiya sai gaisuwa daga hannun asabe haruna zuwa ga wadda take gaida mata zalla kamar yadda take faɗa ta ce zuwa ga amin fatima da sabuwa matar dr sa'idu sani badigo da hajiya da gauda mai tuwo tashar mota bajuga da hajiya amin da kishiyarta matar alhaji sile na yashi bajuga da hajiya gwamma ta baba ya kuma mace gana eh, lamba ta ta fito asabakin kyauta hajiya asabakin mm. kyauta da fata gwamma ta ji sha Allah barin kara fada da hajiya gwamma ta baba ya kuma makeri gana da matan kawu mai ruwa bajoga da malam malam mai zanen hula gololo da matar yusuf mai leda gololo da matan dan adda mai mai taranka ban san wannan abin <laughs> ko Allah ya sa haka ne mai maita ranka hmm. da matan Alhaji Adamu Muhammad Sangaru. Bajoga nan. Da matan Alhaji Muhammad Leleji sarkin yakin Udubo da Antigires. diva na samu hmm, hmm. shiga. Allah. Alheri da First Lady Hajiya Aisha Muhammad Buhari da kuma takwararta Hajiya Aishatu Alhaji Haruna Bibi watar matsuwa. da dukkan mata ma'abuta kuma masu sauraron murya Amurka. Shirin a bari ya huce daga Hajiya Asabe Alhaji Haruna Bibi watar matsuwa da matan Ilyasu Kawuwa IKD FM Potescom. To, hmm, kun Kwarai kuwa. Ya yi kokari. Ko ta yi kokari zan ce. Hmm. To, kaga kaga an sa har da matai. Hmm, Abin ya girma kenan. To yanzu zan ansa ne a madadin shugaban sashen Hausa ko kuma zan ansa. A madadin uwar gidan shugaban kasa. Ai shi ne. Ai ko ina cikin tsaka mai ruwa. Lalle kan. Wai aikin babba ne. Unguwar zo ta shigo da adda. To da fata an tashi lafiya. Amin sun amin. To sai kuma gaisuwar fata alheri da ta fito daga Aliko Auta kafinta Yalwa gindin akwati barikin ladi jihar Filato. Ya ce ku binka min gaisuwar sada zumunci zuwa ga Uzairu Mai Heart Saminaka da Hajara Gida da Tempo Fulani gindin akwati da Usaini Dangote tare da matan shi Aisha Karasuwa jihar Yobe. sai kuma malamin kura garin sarkin noma jihar yobe da ya gana usman fari jebuwa da alhaji kabiru pro da matan shi fastuma da sha'awa a gindin akwati da kuma umar garu da matan shi hawa a gindin akwati da sani mai lange-lange ya wuri sai kuma sani cid makoli da jt love duna da bashir tela lafiyan bari-bari da ado salati goma ga annabi rijau da kuma sani muhammad chindo to da fatan an wayi gani lafiya kuma mun mika muku barka da sallah eh, baba ka ce komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa ko kaɗan kuwa ja birki nan bari mu dire da waɗannan 'yan wasiƙu kalilan a gaisuwar a bari ya huce da fatar an tashi lafiya ga laraba da ishaya kure da yakubu gidado da iyalin shi da kuma barista yakubu salibawa da iyalansa sai malam sila auta da iyalin shi da haruna dan juma gata da iyalinsi da jedi gata da iyalinsi da fatar an tashi lafiya baba yau labarin da zan baka wani labari ne gajere kamar a ce kacici kacici ko dai. To. <laughs> Wani labari wai wani ba bafulatani ne baba. Ka eh. san fulani da cin kasuwa. Haka ne. Yawwa fulani da cin kasuwa kuma akwai wani abin da ba zan faɗa ba da aka san fulani da yawan sayan suka je kasuwa. Na'am. To. sai shi kenan wannan latini ya tafi ya ciwo kasuwa yana dawowa kenan yana kan hanyar komawa gida hmm. sai ya gamu da wani abokinsa to shi ko latinin nan kamar yadda na ce kasan da cefa ne haka wani abu na musamman haka dan ne ya so dan ya tsaraban shi a bakan leda yana tafiya kenan sai ya gamu da abokin shi akan hanya suka gaisa na'am sai abokin nashi shi ba fulata nan hmm. Tuwa ya tambayi abokin nashi ya ce ka san abin da na so a cikin ledan nan a cikin <laughs> bakan leda ya zai iya gane <laughs> <laughs> sai abokin shi ya ce mishi hmm. a ya ko zan yi sani tun da gashi na a cikin leda yake hmm. sai dan fulanin ya ce mishi wallahi layi. in har ka gaya mun ko menene hmm. a cikin wannan ledar ko hmm. <laughs> to idan na isa gida na idan na isa gida na sa nono na dama to tare za mu ja kai <laughs> oh ya gaya masa abin da ke jikin leda a kaikaice <laughs> da kai a ganin ka eh. menene ba fulatanin ne ya sau a ba da sani na sa abin da ya dauko ko da yake ba zan faɗi baka sa ansa ba sai ya je gida ya dama da nono to magana kenan <laughs> eh a wannan gabar bi ka gaisuwa ta musamman ga hanya sa'adatu mai fara aljanna <laughs> Sa'adatu bai fura aljanna eh. da isa wa dabarikin ladi eh. <laughs> Eh, in hajiya bai fura aljanna ta dama ka san ko menene a da san in gaskiya ai kai ita hajiya a bulu da take aiko mana eh eh haka ne ne a tana tana abun nan curin ma ai wanda za a kawo a dama ban sani ba ko ta je wannan kasuwar ce kai kana neman ka ce wai ka sa abin da bulata nan ya ida na isa ida ban sani ba ka <laughs> na kana kana kokarin hmm. gaya ma bulata nan ka sa abin da ke da ya bude ya dama sannan za mu gani sai kai da ka malama zuru da ɗaga mu da hannu sabili da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin baba ya koma alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma mu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya